nan kawai ina fatan dai zai iya gaya muni wani kafiri ya gaina alwala. Ba ya yi. Kafiri ya gaya alwala. Ado. Amma shi. Goyon kaka. Ka jira ira. Loki ne zai buga kaka. Tunda baka san shi ba. Ina ga tambaya kace farallan farallan shi shika kan musulunci ba farallan arewa ba. Shi farallan harare um, daya. Sarkin musulunci. Abubakar. Marigayi. sarkin gwandu muna yara ana raɗe raɗin da shagari ma zai iya shiga cikin cikin hoto Allah ya masa da ku wai wai wai ka gama kuma da in za ka zo wuri ɗin kana da yankali, ka doka asali ka nemi magani a tushen magani bai za ka ya yi kale din ka eh ka nemi kenan wannan an gani ne kamar tsirara ma ya tafi wannan mai gari mana kai kai ka dala ka dakata kar ka yi lalashe da ni mana den za ni bai yi golon shi da kebe ba zaka ka yi sa ka yi golon shi da ni ba wallahi sai menene ne an fada ni be oscar benza ne oscar babe shi ne ake o ake da mana aka da maka ya ai kai wallahi kai yanka amma ya ringa nuna mu ye si. waye dɛmɛ ne menene zaka yi lalashe da ni da shi dan mai gari yazo ya mm. kwata ai mai sallama da mai gari to mai gari baya nan eh, baya nan to sai dan ka dan mai gari baya nan wana ba gidan mai gari ba gidan mai gidan mai gari ne sai me eh, sai ni shiga da shi muna to ni ba shi den dai soka dai ba ko ba ka shiga da shi magarin ku ka den na yi wallahi kin bai zaka yarda mm. da wannan iske shi menene abun yi eh, me abun yi abun da zaka yi mm. mm. a nan wurin tun da wai an si wai shi wannan mai gari da yana doka bandage a si si ni ne de n'a yi da kowa da kowa den ba ko ya zo megeri gari ba kana ko ba ka zo ina ne zaka doka da mutum sai ka tafi ka nemi inda za ku kwana amma mai gari ba shine leader ba ka bai da shi mana gaskiya ni ban da wurin da zaka kwana ban da wurin da zaka shi abin shi ina na wurin har ko ka bai da shiga da ni ko kuma ya samu ne mama ah! ah! ya ya ya ya ni ya bani zuciya farakar abin da yake da launin jaje-jaje a cikinta shine soyayya Ba mantawa da wannan ko bacci nake ina kallon ki ina jin ki har cikin karkashin wannan zuciyar da take kusa da ke. a miki ne ban taba yi ba, amma yadda kika kwanciyar fauna a cikin wannan zuciyar ma abin ba zai kwatanta ba. Ni a cikin zuciya ta ban da fari ba komai launin da ya shigo wanda yake da wani launi da za a ce na abin sha'awa da ya kala da wannan farin shi ne ke. Me tambaye Aure na ta zo Ya wuce wai. ai ina ganin salibe ki daga hannuna ba karamin tashin hankali ba ne. Ai karka da in dai ni ce na Zan turo magabata da manya eh. Ina ba. Ko ha zo kuma ne da abin a waje haka ba. Wallahi tallahi. Eh gaskiya ne ni ma barin dan kobar ko mun mu shimfiɗa mu rufatin da kwana na zo yi. Eh, ni Allah wuce an gaba ka? To menene? Kai ma cewa kai fa za ka dauko mana yin fida. Eh babana ne. To da babanki ne shine me? ai na girmama kai na mutu bari ba ku nuna ni ma na girmama baccin mu ne na martaba shi nace bari dauko abu da ba mu kara wannan to kanka ibi ne yana ta inda ta ai hmm? ba fa a garin kaza a wajen to wanda baka a kullu muke fata ai da abin da hmm. mai ke ai mun ne abu ba wannan yanayin za a mun fara makauya kai

shikenan su ne abu ne kira manya mu da rai a ya hada mu kuma gaskiya ba rai da kuma alhaji ga ka zo ga shi ma sun ƙara so menene bayanin ne gaskiya bare bare am ranka shi dai wannan bawan Allah da kake ka gan shi ba mutumin kirki muka sauka a garin nan saboda wannan bawan Allah da kake gani ya ci mutunci na ya lallabi ta ka ganta nan ya taki ya lallaba ta ya ji ya buga mata kaburi yanzu cikin ya din yana dan abun ta kai ta kawai gudu Aba ababan Allah ta mace mai gari ranka shi da ja wannan bawan Allah da kake gani mun ni nake so in kai ki kara to tunanin da nake idan na riga na kai ki za a rinka wani ruwa ne a rinka da magana bai zama lalle a kwata mun shi ne dalilin da yasa nake bari in zo tuwon mun in zo in faɗa maka domin na tabbatar da anan ne za a kwatar min yanci na akan wannan mutumin da tuwon mun sai shi ne dalilin da yasa a rai wannan mutum ya zai bawan Allah ya kara maka yarinyar nan sai da muka yi yarjejeniya. Mutum ba za ta yi ne ai. Tabbas ciki ni na yi shi. amma mun yarjejeniya ne mun je asibiti an auna amma ni babban abin da ya bata min rai an ce yaron ba zai zo ba to wannan kuma ya rage ruwanka da haihun ma mu san yanda za mu hukunta ka amma abin da ya sa wallahi haka za a yi a garin ba kansa za mu za mu saboda dalilin da ya sa na ce haka ba ni da dafo daya to kuma shi ni ina son aiki amma yarjejeniyar da muka yi da ita ya rage dade na ce idan ta ta haihu lafiya zan ba babanta naira miliyan zan ba babanta naira miliyan zan ba mai garin garin su naira miliyan biyu da rage wato shi Allah ya nawa naira miliyan biyu da rage kun kuma ya ga hakan bai masa ba to mutum yana magana shan mutum bai daraja yana kana magana ya mutum bai ta kai sai kaje shi kake a ai ranka ya a akwai shawara wannan abun inda ana tunanin yaro ko ba zai zo da rai ni shawarar da zan iya badawa a nan shi ne wajen ko ka ga idan kenan Allah ya taimaka sai ka ga miliyan ɗaya nan ta zo mu tun dai sake duwa aka yi irin wannan dai an sake an yi sake ba ƙari Allah ya fi mana sai ka ko ba gaskiya ba eh? ita rayuwa dama ta ai sake sakewa aka ko sai ka ga an haifo ni mera to yawa alkawarin nan da ka dauka in baka cika shi ba ka san shi rashin cika alkawari illa ne to wannan wannan ne ya himmar ko baka jawo Allah Allah ka kima gani zamanin nan ya zo a rikice abubuwa sun tuɗe ta yadda nan gaba kaɗan 'yan mata ƙanana za su riga shiga su fito kamar tsirara budurwar tamfatsa tamfatsa za ka dinga ganin su suna da mazaje yara da manya tsofaffi da samari duk wanda suka samu za su ringa bin shi duk inda ya ja su ai wannan wannan wannan ya mai ai ya sha kallo ah inna lillahi wa inna ilaihi to inna lillahi ah kai ne gani amma ni dai wannan labari bai yi ba ai abin da kai hukuncin ma da kai yanki ni ban ji daɗinsa ba hukuncin da alhajin nan yema wata yarinya ciki wani hukunci na mai ciki da alhaji ni eh, da alhaji da ima yarinya to ai yanda aka zo haka mu je musu ba haka ba bane ita rayuwa yanda duk ka kwaso a kwaso maka shine zaman lafiya mutanen duniya yanzu tsiyanu sun fi yawa a cikin mutanen duniya yanzu in ka ce alƙur'ani ubangiji in ka ce nuna musu Allah za ka yi don su ido ya ce ba da ta ce ga annabi ba mai kallon ka amma mutum ya kwaso kwaso masa yadda ya kwaso sai kuma lafiya ba haka bane to kuma ya wallahi ba haka bane ai a yanke masa hukunci mai tsanani na sani to abin sani ba in ka zo kana cewa kunga kunga abu ba za ji da shi ba amma kana kwasowa san zuciya ai bacin zuciya ko to shi sani ne kuma nake jima abun nema ne musu da shi nace ku karba ne ta shi za mu zo. Cewa ya shi ne wai ban wai ban ya ba. har ki je biyo hukuncin ne ba bai ba to abin da ya yi an jima kan fita sai ki je ki zana kuje da ki ki mulki to shi kenan amma dai gaskiya a eh. dinga abu tsakani da Allah eh. mutumin nan a yanke masa hukunci